Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye ta zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma tashar Alfa rediyo Kumasi a kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa amurka.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi takwas ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ni ne sarfi lahashin gumel tare da alheri Gras Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin ku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. Jami'an ƙasar Thailand sun ce an fara fito da yaran nan 'yan wasan ƙwallon kafa goma sha biyu da kocin su da suka makale a kogon da ruwa ya mamale sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce har yanzu takunkumin da aka kakaba wa koriya ta arewa yana nan daram sai an tabbatar da ta daina aikin nukiliya kana kasar turkiya ta ba da umarnin korar sama da ma'aikatan gwamnati dubu goma sha takwas da suka hada da 'yan sanda da kuma sojoji to karan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa mataimakiyar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya aisha muhammad ta fara ziyara a jamhuriyar nijar domin tattauna hanyoyin magance matsalolin mata haka kuma cibiyar fasahar sadarwa da ci gaban jama'a wato center for information technology development ta gudanar da wani taron bita dangane da yaɗa labaran karya haka kuma za mu ji wato an kori wata babbar jami'ar hukumar birnin yamai daga bakin aiki saboda zarginta da rashin adalci daga nan kuma za mu kama ku shirin idan kwaya ta narke da hafsa mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan fa sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu rundunar mayakan ruwan kasar thailand sun ce an ceto akalla yara hudu daga cikin 'yan wasan kwallon kafa goma sha biyun nan da kocin su da suka makale na tsawon sama da makonni biyu a wani kogo da ruwa ya mamale gwamnan lardin chiang rai na roskak osatanakron shugaban aikin ceton ya ce masu niƙayya suna bukata ƙalla sa'o'i goma su sake shirin rukunin aikin ceton yaran nan gaba kuma ana kyautata zaton komi zai tafi da kyau fiye da yadda aka zata an kai yara hudun da aka ceto asibiti tun farko jagoran aikin masu aikin wannan sun bayyana cewa a shirye muke yau ce ranar gudanar da wannan aikin a daidai karfe uku na rana agogon gmt kwararrun liƙayya goma sha uku suka shiga kogon suka fara aikin ceton rayukan 'yan kwallon tawagar ta hada da kwararrun liƙayya na rundunar mayakan ruwan thailand biyar sun kuma tsara yadda za su shiga kogon da kuma aikin da kowannensu zai yi tawagar ta kunshi kwararrun 'yan kasashen ƙetare goma sha uku da kuma fitattun masu ne kaya na ƙasar talan biyar waɗanda suke da ƙwarewar tunkarar kowane irin yanayi za su fuskanta ƙwararru masu kaya biyu za su raka kowane yaro guda jami'ai kuma sun ce ana kyautata zaton za a ɗauki kwanaki biyu zuwa hudu kafin a fito da dukkan yaran Sakataren ma'aikata harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce har yanzu takunkumin da aka kakaba wa Koriya ta Arewa yana nan daram sai an tabbatar da ta daina aikin nukiliya kamar yadda aka cimma yarjejeniya da shugaba Kim Jong-un. Pompeo ya bayyana haka ne yau Lahadi a wani taron manema labarai a birnin Tokyo da takwarorinsa na Koriya ta Kudu da kuma Japan. It's a broad definition of denuclearization, and North Koreans understand that and uh, have not challenged that. Uh, ce eh, uh, baton raba koriya ta arewa da makaman nukiliya yana da zurfi kuma koriyawan sun fahimci haka kuma babu basu su kalubalanci haka ba na biyu sun kuma fahimci cewa daina ayyukan nukiliya ba zai zama da ma'ana ba ba tare da tantancewa da kuma tabbatarwa ba cewa tana tafiya kafada da kafada da daina gudanar da ayyukan nukiliya abinda shugaba trump da takwaran aikinsa kim suka cimma matsaya a kai kenan babban jami'in diplomasiyan amurkan ya bayyana tattaunawarsa da manyan jami'an ƙasar koriya ta arewa a matsayin mai ma'ana sai dai kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya ta arewa kcna ya bayyana tattaunawa a matsayi mai matuƙar da hankali ya kuma ambaci ta bakin wani kakakin ma'aikata harkokin wajen ƙasar da aka saya sunansa yana cewa hanya mafi sauri ta cimma burin raba yankin koriya da makaman nukiliya ita ce haɗa hannu a ɗauki batun mataki-mataki ƙasar turkiya ta ba da umarnin korar sama da ma'aikatan gwamnati dubu goma sha takwas kimanin rabin mutanen da dokar ta ba da umarnin kora da aka buga a jaridu yau lahadi jami'an 'yan sanda ne akwai kuma sama da jami'an sojoji dubu biyar da dokar ta bacin ta shafa da kuma malaman jami'o'i da 199 an kuma rufe jaridu uku da tashar talabijin ɗaya ƙasar turkiya tana ƙarƙashin dokar ta ɓaci tun da aka hambara gwamnatin shugaba recep tayyip erdogan a watan yuli shekara ta 2016 da gwamnati ke ɗora alhakin kan limamin fetula golen da ke zaune a nan amurka kafin sanarwar ta yau lahadi an riga an kori sama da mutane dubu daga ayyukansu bayan waɗansu dokoki da aka kafa a shekara ta 2016 masu sharhi kan harkokin siyasa suna kyautata zaton cewa za a ɗage wannan dokar ta ɓaci a wannan watan sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da aka gudanar ranar 24 ga watan yuni turkiya ta kafa mulkin shugaban ƙasa mai cikakken iko za a kuma kawo ƙarshen aikin firaminista yayin da ministoci za su yi aiki kai tsaye ƙarƙashin ikon shugaban ƙasa yakin neman zaɓe lokacin da yake yakin neman zaɓensa erdogan ya ce zai kawo ƙarshen mulkin dokar ta ɓacin gobe litinin ne tsarin shugaban ƙasar zai fara aiki lokacin da za a rantsar da erdogan daga nan kuma zai kafa dokokin da za su zama tilas a kiyaye masu kushewa lamura sun ce an yi amfani da dokar ta ɓacin wajen tirsasawa abokan hamayya zargin da ake musantawa. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugabannin kasashen Eritrea da Ethiopia sun rungumi juna a tashar ƙasa da ƙasa ta Asmara yau Lahadi wani abin tarihi a ɗaya daga cikin rikicin da aka jima ana tafkawa a nahiyar Afirka. ganawa tsakanin shugaban ƙasar eritrea isaias afwerki da firaministan ƙasar habasha abiy ahmed ta share fagen dangantaka tsakanin ƙasashen biyu taron korin da ake gudanarwa a babban birnin ƙasar eritrea asmara shine na farko da shugabannin gwamnatocin suka gudanar tun shekara ta 2000 lokacin da afwerki da tsohon firaministan ƙasar habasha Bello Zenawi suka sa hannu a yarjejeniyar da ake kira yarjejeniyar Algiers da ta kawo ƙarshen rikici tsakanin ƙasashen biyu da ya janyo asarar rayuka. Ƙasa Habasha ta aiwatar da yarjejeniyar da ta buƙace ta ta shata kan iyakar ƙasashen biyu bayan shekaru biyu da sa hannu a yarjejeniyar ta Algiers. Habasha ta ƙi ci gaba ta kuma ci gaba da mamaye filin da ke kusa da kotun ƙasa da ƙasa da aka ba Eritrea. Wannan ya janyo yakin catar baki tsakanin kasashen biyu na kusan shekaru 20 da ya fi shafar ƙasar eritrea da ba ta da girma daga ƙarshe mutane aƙalla 49 ne suka mutu yayin da kuma har yanzu ba san inda wasu fiye da 47 suke ba tun jiya asabar a kudu maso yammacin japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka rika tafkawa. Grace Alheri Abdu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Madalla, mataimakiyar sakataren wato babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Aisha Muhammad ta fara ziyara a jamhuriyar Nijar domin tattauna hanyoyin magance matsalolin mata a fannoni da dama kamar batun auren wuri da batun rashin ba mata damar taka rawar da ta dace a harkokin siyasar kasar wakilin muryar amurka a yamai sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani tawagar aisha muhammad da ke samun rakiyar ministan harkokin wajen sweden bugo da kari shugabar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya madam margo wallstrom tare da danne gargadar jami'an kungiyar tarayyar afirka a jiya asabar ta gana da sarakunan gargajiya da shugabannin addinai da ɗaya gefe ƙungiyoyin mata kafin ta isa a fadar shugaban ƙasa inda suka gana da shugaba Muhammadu Isuhu ga abin da ta cewa manema labarai jim kaɗan bayan kammala wannan tattaunawa. Mata su ne komai duk wahalar da suke duk wahalar da ake ƙasa a bisa su yake. So abin da muka zo yi shine mu tattauna da shi mai gida da masu sarakuna da waɗanda dai suke rige da jan bayan mata mu ce musu to wannan abu yanzu mata muke so mu gani duk abin da aka san cewa wahala ne in dai makaranta ne in samun lahiya ne idan samun ci gaba ne in samun takara ne duka mata ya kamata a gansu a tsakiya to shi muke so mu zo mu mara su mutanen Niger da matan Niger a samu abinda muka ji yau a wurin mata da wurin matasa da wurin kuma sarakunanmu abin da suke yi tare da mu da muka rike musu hannu muna taimakawa ana so a ƙara taimakon nan ana yin shi ta makaranta ana yin shi ta bangaren a taimaka a shiga cikin siyasa ana yin shi ta bangaren hana eh, auren yara kankanana a yau lahadi da ke wuni na biyu na wannan ziyara tawagar aisha muhammad ta isa karkarar maradi domin ganewa idanuwanta zahirin halin da mata ke ciki a wani yunkurin tantance mizanin ayyukan da kungiyoyin da ke samun tallafin majalisar ɗinkin duniya suka gudanar a kan maganar inganta rayuwar mata abin da dai shugaban ƙasa dai ya shimfiɗa yana da kyau amma yanzu a samu a mara mai baya a kawo abubuwan da za su taimaka aikin haɗa hannu a haɗa gwiwoyi a samu a yi za mu sake tafiya mu je can maraɗi mu ga inda inda inda suna inda dai ake wahalar dan ba kanmu niyame yake ba a can maradi mu sake tattaunawa da su mu dawo kuma mu ba shi shawara inda zai ba mu shawara sai mu ga inda za mu ci gaba haka kuma a yammacin asabar a ci gaban wannan ziyara mataimakiyar sakataren majalisar ɗinkin duniya ta ziyarci asibitin kula da mata masu yoyon fitsari da ke nan ya mai matsalar da masana suka tabbatar da cewa aurar da 'yan matan da basu kosa ba ne ke haddasa ta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To ma da la'agaida Sulaimun Barma yanzu kuma za mu tsallaka Najeriya kafin mu sake dawowa jamhuriyar Nijar din. Inda cibiyar fasaha sadarwa da ci gaban jama'a wato Center for Information Technology Development ta gudanar da taron bita wa manema labarai a Bauchi dangane da illar yada rahotannin karya da kalaman ɓatanci a kafafen sadarwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na abdulwahab muhammad muhammed ciroma hassan ya ce yada labarun karya a cikin al'umma musamman wanda kafafen sadarwa suke yi na matuƙar jefawa jama'an ƙasa firgici da tashin hankali don haka da akwai buƙatar da ke akwai na haɗa hannu waje guda domin kawar da irin waɗannan ɗabi'ar Abinda ya jawo hankalinmu shine yanda 'yan jaridu suke yada kalamai na batanci kuma labari na ƙarya da ba labari na gaskiya ba kuma da yadda ake amfani da yanar gizo wajen yada jita-jita da labaran ƙarya da kuma labarurka da za su ingiza al'umma cikin tashin hankali da kuma rikici muna bibiyan kalaman batanci da ake yi a yanar gizo-gizo da kuma kafafen yada labarai sukan bayar da shawarwari a mutane kuma bayan haka muna tattara labaran duk ƙarshen wata mukan tara 'yan jaridu a yi gangami a faɗa to sai dai kuma a ganawa da mahatta taron sun alakanta bayyanar kalamun ɓatanci ga irin salon siyasa da ke gudana da kuma rashin bin ka'idar aikin jarida inda suka ce a yi ma'aikatan kafafen yada labarai suna da ilimi da kuma sanin ƙa'idojin aikin jarida. Sunana Khalid Idris Doya, ina aiki a jaridar leadership. Kuma babban abin da ya kamata mutanen ƙasa su gane, ita kafafen sadarwar zamanin da aka samu yawancin wanda za su buɗe na suna da manufa. Inda ana bin ƙa'idan ba za a dinga samun matsala ba. Yanzu me ya amfani wata ka'ida ne ta baka dama ka je ka rubuta labarin da babu shi. Ka zauna a ɗaki ka tsara labarin karya. babu sunan mutum ko kuma baka yi hira da mutum baka je ka ce ka hira da shi ka bada labari akan dan kana son ka cin mota manufa kaga babu dokar da ta baka daman kai wannan in sai yancin labari kake nema ka nemi gidan jarida akwai gidan jaridun da in suka yi laifi ma akwai hanyoyin da suke bi su su kwantar da hankalin abin sunana dalla mai fiyaro kafin zamani na zamani na yanzu facebook dukansu dai suna cikin wanda suke ruruta fitina a ƙasar nan tsakanin al'umma da shugabanni ko kuma da talakawa. Saboda abin da ya sa na ci haka yanzu ɗan siyasa ne ko sanata ko ɗan majalisar tarayya reps mm. ko state assembly ko gwamna yana da yaransa wanda yake ɗaukan nauyinsu su suke masa komi su ta yada ƙarya da gaskiya ko kuma cin mutuncin magoya wanda ba sa tare da su. Kofin zamani na yanzu su suke rubuta duk wani masifu a ƙasar nan yanzu. Sunana Ahmad Muhammad kuma na aiki da kamfanin jaridan Media Trust. Da ainihin kafofin yada labarai akwai bambanci tsakanin su da waɗannan dukkan ma'aikatan da suke kafofin yada labarai mutane da suka yi karatu aka horas da su sannan tukuna suka shiga wannan aikin jaridan kuma dukkan kafofin yada kafin su ɗauke ka aiki sai sun maka jarrabawa an tantance ka an tabbatar cewa ka ƙware sannan tukuna a baka dama ka gudanar da aiki masu ma'aikatan da suke wannan social media din gaskiya su kaga ba kwararru ba ne ba su da tantancewa ba su ma san dokokin aikin yada labarai ba su san ma yadda ya kamata a tace labari ba gowon siyasa ya taimaka ne wajen daɗa yaɗuwar waɗannan abubuwa ɗin ai kasha jin kasashe wasu hana kallon facebook wasu hana whatsapp ma a cikin kasashen su ashe ana iya hanawa kenan su saboda haka mu nan najeriya mu ya kamata a yi doka a tace gwamnoni ne fa suke sayan wayoyi su ba mu waɗannan mutane abdulwahab muhammad Mura amurka daga bauchi a najeriya waɗansu ana kashe To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad to idan muka koma Nijar kuma hukumomi ne suka kori wata babbar jami'ar hukumar birnin Yamai daga aiki saboda zarginta da rashin adalci wajen kasafta filayen da aka yi tanadi domin tsugunar da 'yan kasuwar da aka tada da kasuwar gemage sakamakon ayyukan ginin hanyoyi da ake yi ga silin wani barma ya dawo mana da wannan rahoto Nous pauvres, gouvernement NACAF, ayez pitié de nous. Parce que 1974 là que je suis au Niger. Wannan wata 'yar kasuwa ce da ta ce tun a 1974 ta zo Niger inda take gudanar da kasuwanci tun daga karamar kasuwa har aka mayar da su kasuwar jemage yau kuma an waye gari wasu attajirai sun hada baki da wasu jami'an hukumar birnin ya mai don mamaye filayen da ma'aikatar magajin gari ta tanadi domin su. Les gens qui sont en train de construire des étages, est-ce qu'ils sont dans le, dans le petit marché? yawaitar irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya sa magajin garin ya mai muktar mamudu rusa tsarin rabon runhunan sabuwar kasuwar ta unguwar lazare matakin da ƙananan 'yan kasuwa suka yi na'am da shi kamar yadda za a ji daga bakin wannan wanda bai so a ambaci sunansa ba akwai wanda ya ɗauki kare 200 na kainai yan meri ita mayar ɗin nan da an ka kama ta yi kare 250 sai ta dibi hanya duk ta auna mutane karuka ka gane ko hanya ga ɗaya ka wuce diba nan kaga dushuwar ta an kana babu hanya kaga ɗaya hanya ga ta ko to kuma da an ka zaka ba a yi rabon adalci ba tun da mahota duk an wanwace su da mahota wuri guda gudana suke mun ji daɗi da an ka rushe ya gyara allah shi mai albarka e da ya rushe da an ka saye sai ya ci bai yi ba abin da nika kira da mutanen meri da 'yan kasuwa ka duk wanda an ka ba wuri ne an ka auna ai an sani ko share ka zamna ga ta nan ba a auna ba zargin saida wa wasu attajirai da ma wani dan majalisar dokokin kasa filaye akan makudan kuɗaɗe alhali an keɓe su ne domin ƙananan 'yan kasuwa da nufin shafe hawayen waɗanda aka tayar daga kasuwar gemage ya sa wasu daga cikin su shigar da karar shugabar hukumar gundumar ya mai ta biyu halima maiga a gaban hukumar yaƙi da cin hanci lamarin da ya sa ma'aikatar ministan cikin gida tsige wannan mata daga mukaminta a matsayin matakin share hanyar bincike a ƙarshen watan yunin da ya shige ne hukumomin birnin yamai suka buƙaci 'yan kasuwar gemage su tashi domin komawa wani filin da ke unguwar lazare sai dai aka gano wasu waɗanda ba 'yan kasuwa ba na ƙoƙarin amfani da kuɗi don mamaye wannan sabuwar kasuwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Sulaiman Barma. To jama'a sai a gafarce mu a farkon shirin mun samu tangarɗin na'ura inda ba mu kawo muku kaɗa kaɗan da muka saba kawo muku ba sai a gafarce mu da alamu yanzu komai ya dawo daidai. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu mu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na safe. Ga shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narkefa. Inda za ku ji mu ɗauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu ranar 26 ga watan Yunin kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar faɗakar da al'umma a kan illolin shan miyagun ƙwayoyi a duniya baki ɗaya. Yau za mu ƙarasa da rahoton Haruna Dauda biyu da saƙon ɗan iya wanda wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya aiko mana kan wannan batu. Yanzu bar mu fara da rahoton Haruna Dauda biyu. fiye da shekaru 28 kenan gwamnatin tarayyar najeriya ya ta kokarin ganin cewa ta yaƙi masu ta'amali da miyagun kwayoyin da maharamta shan kwayoyi da wasu sinadarai masu bugarwa wadda hakan ne ma ya sa ta kafa wannan hukuma da ake kira ndlea a takaice wannan ramari dai ya shafi jihohi da dama musamman ma wasu jihohi na arewacin najeriya kamar jihar borno wanda ke da makwabta da kasashen afirka uku wadda hada da nijar da chadi da kuma kamaru mr joseph shine kwamandan hukumar hana sha da fitauci da miyagun kwayoyi na jihar borno wato ndle a takaici for more than 28 years now, Nigeria and the NDLA have fought a dogged and dedicated war on all aspects of the drug menace. Yet the battle is not over. Unfortunately, it's getting more bloodier and more challenging especially with the of many new psychoactive substances of Ya ce fiye da shekaru 28 gwamnatin Najeriya da hukumar hana sha da fitauci da miyagun kwayoyi wato NDLEA suna yaƙi da wannan muguwar ɗabi'a na ta'ammali da miyagun kwayoyi. Sai da har yanzu ba za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan yaƙi ba. Abin ma takaici shine karuwar wasu sinadarai masu sa maye da al'umma ke amfani da shi. Ya ce a cikin abubuwan da mutane ke amfani da shi wajen sa maye. Will include cannabis sativa, especially skunk, which is also called SK, cough syrups with codeine, tramadol, alcohol, tobacco, rofinol, exor, diazepam, pentosacin, rubber solution, petrol, glue, gutter dirt, toilet fumes, lizard dung. Others include Lipton soaked in gin, hypo in lacacera, tom in lacacera, camel urine, methylated spirit in coke, ten day urine. Today, the list is endless. Ya ce duk da haka bai kamata mu cire tsammani ba abin da ya kamata mu yi mu ƙara ƙaimi wajen sake dabarunmu don samun sakamako mai kyau. For the first six months of year 2018, that's January to June, we have arrested 312 suspects, 310 males, two females. Mr. Joseph ya kara da bayanin cewa tun daga watan Janairun wannan shekara zuwa wannan wata na Yuni da ake ciki mun samu nasarar kaya mutane 312 guda 310 dukkaninsu maza ne guda biyu daga ciki ne kawai mata. Yasa sun kuma samu nasarar kame wasu kwayoyi 545 na miyagun kwayoyi daga hannun jama'a sannan kuma sun kame wasu magungunan da aka haramta. To yanzu kuma sai mu je ga sakon ɗan iya ga matasa wanda Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Zugum yau na iska suke su ɗan iya cikin majalisa kamar wasu bebaye na ce lafiya kuwa ɗan uwa na ganku kamar waɗanda aka aiko da rasuwar iyaye ya ce bari kai dai kawai magana muke ta masu shaye-shaye kasan yanzu ma fa abin ya wuce maganar shan ganye kusan komai kawai yanzu masu shaye-shayen kwankwada suke ko zuƙa kawai wai don kaga idanu sun jujjuye wasu ma kwata suke kwankwada ko kuma magungunan tari irin su kodin kawai wai don su yi wa sauran bil'adama tawaye wasu kuma ƙwayoyi da ganyen wiwi da sholisho suke zuƙa kawai su yi ta timɓelen nanaye wasu kayan shan galbaro da galantoye a kan titin ma ba su da suna sai dai kawai a kira su madarar 'yan maye shi yasa wasu ke ganin shaye-shayen ne yasa ayyukan ta'addanci suka bi kusan ko ina suka mamaye duk ko da yake gwamnatoci na yawan faɗa wa duniya cewa suna ta ƙoƙarin ganin sun kawo sauye-sauye na ce gaskiya kuma faɗan iya maganar shaye-shaye nan ta riga ta zamar wa ƙasashenmu lalura musamman ganin yadda lamarin ke ta ƙara tatura. Ko da ke dai ni ina da wani abin da nake ganin shine babban abin batun lura wato yadda iyaye ke sakacin sakin 'ya'yansu su yi ta gantali da galbaro kan titi tun suna yara wasu ma idan rayuwar ta yi tsanani suka rasa yadda za su yi da yaran sai su tura su bara shi yasa yanzu matasan ke ta faman haɗa ƙungiyoyin sa sara sukar da yanzu har akwai wata sabuwar kungiya ta 'yan shara a bangaren gwamnati kuma ya zama wajibi ta kawo dokar dakile shaye-shayen kayan mayan babu wani jinkirin jira ta yadda duk wani wanda ya taka wannan doka ita ma za ta taka shi babu wata gadara masu sayar da miyagun kayan mayan nan kuma su ji tsoron Allah su guji maganar saka ido a naira ta haka ne kawai nake ganin za a magance wannan masifa da ta damu kowa karara dan ya ce to na ikar Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan mayata don shaye-shayen nan fa ya zamar wa ƙasashenmu wata mummunar ƙazanta kuma wannan masiba ma na cikin dalilan da suka sa matasan sauran ƙasashe suka bai wa namu rata kenan idan muna son matasan ƙasanmu da sauran mutane su ciri tuta ya zama wajibi duk masu ruwa da tsaki su nemo ma waɗannan ƙasashe namu mafita musamman ma dai a wannan lokaci na taɓarɓarewar tarbiyya saboda dandalin nan na sada zumunta wanda kowa ya mallaki waya ka iya gwada irin tashi wauta kenan haɗin kan kowa kowa da kowa ne kawai zai iya magance wannan masifaffiyar cuta wadda sakacin sanyin jikin kyale ta ka iya kai kasar mu ga makabarta kamar dai yadda na ji masana na cewa ci gaban kowace ƙasa na ɗamfare ne a wuyan matasanta Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. To a gaida Hafsat yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauke turma ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ya fara da cewa ta malam ba ta wuce amin hukumar ƙasar Thailand Allah ya ba ku nasarar ceto yara 'yan kwallon kafa goma sha ukun da suka makale a kogo. Saƙo daga Alhaji Umar Fu'eba Gashuwa. Sai kuma saƙonmu na gaba da ke cewa muna wa Allah muna Allah wani da har da kungiyar Taliban ta kaddamar a Mogadishu na kasar Somalia wanda ya sanadiyar salwantar da rayukan jama'ar da ba an hawa ba ba san sauka ba sako daga babba Haruna Bajogar Alhaji Abubakar Jibrin dan Gusau sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa samar da ke wato ke bantattun wuraren kiwo ga makiyaya ne zai kawo ƙarshe karshen kashe-kashen da ake da zub da jinin jama'a ba gaira ba dalili a sassan Najeriya da fatan mahukunta za su duba yiwuwar hakan da samar wato da samar da salama a cikin al'ummar ƙasa sako daga baffa haruna bajo da alhaji abakar jibran dan gusau sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ke ce wato ƙarshen sakon kenan to yanzu kuma ga girsta da mana takaitattun labaran duniya rundunar mayakan ruwan kasar thailand ta ce kawo yanzu an ceto akalla yara hudu daga cikin 'yan wasan kwallon kafa nan goma sha biyu da kocin su da suka makale a na tsawon sama da makonni biyu a kogo da ruwa ya mamale gwamnan ladin ya kuma ce masu kayan suna bukata akalla sa'o'i goma su sake yin shiri na rukunin gaba kuma suna kyautata zaton cewa aikin zai tafi daidai a kuma samu nasara fiye da aka aka zata tun farko sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce har yanzu takunkumin da aka kakaba wa koriya ta arewa yana nan daram sai an tabbatar da ta daina ayyukanta na nukiliya kamar yadda aka cimma yarjejeniya da shugaba kim jong-un pompeo ya bayyana haka ne yau lahadi a wani taron manema labarai a birnin tokyo da takwarorinsa na koriya ta kudu da kuma japan Ƙasar Turkiyya ta ba da umarnin korar sama da ma'aikatan gwamnati dubu goma sha takwas kimanin rabin mutanen da dokar ta ba da umarnin kora da aka buga a jaridu yau Lahadi jami'an 'yan sanda ne. Akwai kuma sama da jami'an sojoji dubu biyar da dokar ta bacin ta shafa da kuma malaman makaranta 99 an kuma rufe jaridu uku da tashar talabijin ɗaya. shugaban kasashen eritrea wato shugabannin kasashen eritrea da kuma ethiopia sun rungumi juna a tashar kasa da kasa ta asmara yau lahadi a wani abin tarihi a ɗaya daga cikin rikicen da aka yi fama da su a nahiyar afirka to ma da lama sauraro da wani makakashin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shirin na safa a wugan najeriya da nijar wato karfe biyar a wugan ghana za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu amadadin alheri da ta na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na mr santos nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum